الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya nufa za mu ƙarawa gurgusa cikin karatun wannan littafi na risala muna cikin babun fil buyu'i wa ma shakalal buyu kuma ƙarshe mun tsaya inda mala ya ce wala ba a bi sharika wala ba'asa bi sharikati bil abdani wato inda ya magana akan haɗin gwiwa aikin haɗin gwiwa inda za a hada karfi a yi aiki ko a hada jari a yi kasuwanci da kuma yadda za a gudanar da irin wannan kasuwancin da yadda za a raba riba da wanda zai ɗaukan nauyin aiki to sai malin ya ce walƙiradu ja'izun ƙirada abinda ake cin mudaraba kenan halatta ya halatta bidda nari amma za a sa jari ya zan tsaba kudi dinarori wadda rahim da dirhamomi don haka in za a haɗa irin wannan kasuwanci mai dukiya tsaba kudi zai wa, misali ya ce ga naira miliyan ɗaya ko naira miliyan biyu ko miliyan goma suwa jari ka zo ka yi kasuwanci da su wa kada urkisa fihi bi kayan zahabi wal fidda malaman musulunci ko ha'u sun yi rangwame na haɗa wannan jari da nikarin zahabi wato zinare da ba a kere ba wal da kuma azurha wadda ba a kere ba saboda su ma kuɗi ne ko ba a kera kuɗi da su ba dai matsayin kuɗi suke jari ne wanda za a auna a san awo nawa ne an ba an kasa jari wala ya juzu bil urudi amma bai halatta a yi za da uruloli wato abin kuɗi ba a cewa in na za a yi ga buhu ɗari su a jari. in shagon tuwani na ba a sha ga bandar shadda ɗari su a jari ko turmi ɗari su a jari. haka sauran karkace in kasuwancin dabbobi ne ba a sha ga manyan shanu guda goma su a jari. a a tsaba kuɗi za a yi amfani da ita a wannan jari waya kuna in na zala a jiran fi ha? to yan har an sa uruda an ga ce misali buhuwa su ne za a kasuwancin da su to shi wannan wanda zai kasuwancin waya kuna zai zamo in na zala? in hakan ya faru ya aka sa aka aza shi akan haka to zai zama ajiran wato dan jinga fi bai ya haga sai da kaya to sai buhu ɗari ne an kace to in ya in ya saishe su ya hada kudin su to sai a bincika nawa mai sai da buhu in ya sai da buhu ake bashi to sai an biya shi kudin sai da buhu sannan sauran kudin sai a ce su ajjari Allah ya ce haka za a yi in kuma eh, shago ne an ka buɗa wato ana son a yi kasuwanci amma ba a bashi kuɗi ba sai an ka bashi ya dudduka ko bandar-bandar ko tura mai an ka ce to in ya saishe su to kuɗin nan da an ka samu su a jari da zai cigaba da kasuwanci to sai a ce yanzu wanda ya sai da bandar kaza ko yaji kaza na abin nan na na na na na na atamfa ko na kaza nawa ya kamata a bashi sai an biya shi kuɗin sai da wayannan kayan sannan a ci gaba da wannan kirada wa ala kiradi mislihi fi samani sannan dada a dora ya ci gaba da kirada na misalin kuɗin da akwai ga hannu walil amili kiswatu ya eh, an ka sa mutum kirada wato aka sa cikin dukiya da ya kasuwanci da ita in dukiyar tana da yawa ya halatta ya sutura ciki wata amuru wato da abincinsa iza safar filmali amma in ya yi tafiya a cikin wannan dukiyar allabi na hubalin wadda take da girman sha'ani wato kenan in ɗan ƙaramin jari na ya hankace ce a ci ciki kuma a yi tuwari ciki za a canye jari amma in jari na mai yawa kuma yana tafiye-tafiye to ya halatta ya ci abinci ciki ya sa ɗan tabo wanda zai rure jiki ne cikin wannan mutu. ya ba mu komi wa inna ma ya kashe su fi safar ne. ko mala ya ce inda kawai zai yi sutura shine in tahiya ta zan mai nisa ce an gane ko to wala ya kata simanin rimha hatta ya zidda rasul mal wala ya kata simanin rimha ba su raba riba hatta ya mudda rasul mal sai wa kudi ta fito ma'ana ta canzu shi an ma'ana ya nidda wato ka'ida ana iya zuwa a ce to sati-sati za a zauna a nisa a ga abin da an ka samu ko haduwa ko riba ko wata-wata ko ƙarshen shekara to ita riba dai ba maganar ta aka yi ba sai an hidda o kudi ta hito to abin da ya hau sama sai a ce to riba za an ga samu an gane ko to kuma ya danganci yadda an ka yi ka'ida ribar da aka samu rabi za a ba mai aiki mai dukiya a ɗauki rabi ko kasa uku za a yi a ba mai aiki ɗaya a ba a ba mai dukiya kashi biyu ko ko a'a mai aiki zai ɗauki kashi biyu sannan mai dukiya a ɗau kashi guda ko kuma an ce ya halatta ma a shirya irin wannan kasuwanci shi mai aiki ya ce to alhaji ni san ɗaya nika a ganin ina hada-hada ban buƙatar komi cikin dukiyarka amma dai san nika a ganni ina yawo da dukiya wannan zai ja min kwarjini ana iya kila a bani aure ana iya a bani bashi da dai sauran mu'amala ya ce ita wannan ɗaya ka so a ga gahe da jari misali dan walken shanuna yana sayin shanu 20 yana ta haya da tsokuru sai ya ce to shi bai ma san ba wata riba ya kafa shi dai kawai a gaina a wannan haraka Eh, ko kuma babura ne ko motoci ka sai su ya ce shi dai abin da ya kaso a gane dai cikin harka arziki kuma shi mai dukiya yana yi ta san ɗaya kai kawai min dukiya ta amana duk abin da ka samu na riba ka ɗauka ni ban bukata komai da komai kuma ya halatta hmm. ka dai wace dukiya ka wace amana nisan nika in samu ma hanyar ci abinci don haka wannan dukiyar ka tsare mai ita amana amma abin da aka samu na riba duka doka babu laifi akwai bambanci don sharika kamfani ne kamfani kuma wanga ya kawo jari ne wanga ya kawo jari ne shi ake yin kamfani ita kuma kirada mutum guda adda dukiya amma ya ba da ita ga wani wanda zai aiki da ita shi bai da dukiya amma iya harkar kasuwanci za ga sai a jawo shi sai a ba shi dukiya don ya je ya sarrafa ta ta karu eh. Mm. Mm. to da aka ce lalle ba a da ko mudaraba da uruda eh, da da tsaba kuɗi aka yi in har an ka sa uruda sai an ka cika shago da kaya ko da mai iri na ko ta irin uruda ko tufafi ne ko abinci ne ko kayan elektroni ko eh, eh, wani dai ko duk wasu kayayyaki na kasuwanci to yan an ka ce ga su su ajiyari to ka'ida sai an biya shi kuɗin sai da kayan sannan kuɗin da an ka samu na kayan sannan su ko ai kirala a kan a kan kuɗi za a yi kirala ba a kan karkashin da a cikin shago amma kana iya buɗe shago in ka buɗe shago ka so ka ta ce to na ɗauke ka hake min kayan wannan ba kirala na ba wannan ajir ne labarin akwai mamaci tsakanin kirada da kuma lebarci wace min kaya ne wata duk zan ba haka ko ƙarshen shekara zan ba haka ko kullum an ka tashi zan ba haka wannan shi kuma ajiyar ne an gane ko eh, akwai bambanci tsakanin ijara da kirana Mm. riba Aha, dole na ai ai dole na in dai kirala za a yi sai an haɗi abinda ma'aikaci zai samu da abinda mai dukiya zai samu amma ka ji na ambata cewa mai dukiya yana iya ta kai mana abdullahi ga naira miliyan goma na haifin suna hannunka da suna banki kawai ka sai kai kasuwanci da su ka tsare mai amana duk abin da ka samu ka ci abinci ciki ina son ka samu wani alheri kai ma ka gaci don haka babu laifi Mm. Mm. Hmm. tun harko za a ce to duk abin da mun ka samu na riba to za a kasa su kashe uku manakon ya ce dukiya ce ni mai dukiya kashi biyu kai ko kashi guda za mu ba ya halatta eh. a to na mai dukiya dai wannan dubara ta eh ce na shago kace guda kai guda na shago to ita kuma rada ga ka'idarta wannan da an ka ba dukiya an ba shi amana shi ji tsoron Allah shi fake amana kada shi tuta kada shi zalunci in ya ci amana Allah zai kama shi ko da ya ga ya ci banza akwai inda Allah zai kama shi amma shi ko ga ka'idar shari'a in wani abu ya bace na dukiyar nan ba a shi biya don amintacce na sai an gano ya yi karya an gane mu sannan ya hanka sai an kai kasuwancin nan miliyan goma a jari a ce an samu matsala sai suna koma miliyan takwas to shi ya yi wahalar banza amma hasarar miliyan biyu ɗin nan ga mai gidan su ba ta aka yi a raba hasara wanda aka raba riba ita hasara mai dukiya ga doka shi ko mai aiki duk aikin da in shekara guda na yana yana yana yawon kasu ne ko yana tashi daga arewa zuwa kudancin Najeriya yana zuwa yana dawowa yana gittin kai ne bisa ɗari to bai da komi wannan aikin ya tai gaban za wurin ci abinci to to kaga dai a takaice asara ta mai dukiya ta amma riba tsakanin ana yi kuma mutum su ba ka dukiya kamar miliyan guda eh. ya ce ga miliyan guda na wa ta kasuwanci wata samun dubu ko ba wata kuma samun dubu hmm. kuma ita wannan dukiya tana nan in ka tsara kasuwanci duka mai sa ko wala zo suna yi eh suna yi amma ya saba ma shari'a wannan wannan riba da aka yi ya ka kuɗi da ruwa na hanci ba a kira na ta ba mu za ma ai shi ne don aka samu wata muskila can shekarun ba kaɗan wani wani mace ma gaba da kuɗi ta ba shi dubu ɗari shi kasuwanci dubu ɗari amma bakwai duk ga abin da zai kawo dubu biyar bakwai duk dubu biyar yana yi da dubu ɗari ɗan lakwame su tun da kaga ga kasuwancin ga ba mu tabbacin ana samu amma dai bakwai duk yana kawo wannan abin da an gashi ya kawo sai ya ce a ƙara mai dubu ɗari an ƙara mai kaga ko ce dubu ɗari dubu biyar su ma an kan ararrafa an kan ararrafa ya ci ciki suna ba da harajin ya ciki su ma sun ka sun ka daga ya koma ya ce a kara mai dubu ɗari dubu ɗari uku ce an ka ci gaba an kai ta tafiya har ta kai har da bashi ka samowa shi dai kai kudin na bakwai guda don bai bai ciya kuɗin sun ƙare a ce kawo mana kudin mu Ba ka yi ta kwaba yana ta abin to shi ne aka ce a ƙarshe bai taɓa saba ba har sai da ya kwanta mai da lahiya cikin rashin lahiyar nan bai kai komi ba sai Allah ya karbe shi sai mai kuɗin ta zo ta ce ma yan uwa ne wanan ku marigayi ina bi ne kuɗi ga wanda mun kai mun yi ka'ida da shi dubu ɗari uku ni bashi bakwai duk suna kamin dubu goma sha biyar kuma bai taɓa saɓa ba ya ba ne wajen miliyan da rabi to amma ɗari uku ɗin nan su suna nan suna da kafin a biya ne ma lawal ya za a yi su waɗancan miliyan da rabi riba na fa riba eh, eh yawan kai ma alkalan gana mu na zamani ta suka yi abiya alkawari na hankali eh, eh. in bai sha giyan nan ba an ce an ɗauke mai kafara kai ya sha giya kuma babu kafara so kun ga wayannan matsaloli ana nan mutane suna irin wannan kasuwanci eh, sun sake wannan na shari'a amma suna nan suna yin wanga na haram Da haka sai a ba mutum kuɗi a ce miliyan miliyan guda duk in ka yadda ka amsa sati duk ko wata duk ga abin da za ka wasa sai ya amsa wani kwangilata zai yi sai ce ai babu komi ta aka yi tun da kwangilata sai ya ɗauki a miliyan ɗaya miliyan biyu har miliyan goma sai shi kwangila an ka biya sai to ya biya miliyoyin nan da ribar da buka gare mu wani kuma kasuwanci na ya kai yana ganin da ai ana samu a miliyan in mutum sai ka miliyan guda ya kai wata kasuwa zai samun da haka cikin abin da zai zai samu nan sai ya ba da wannan ba amma ya fa a mashari'a haramun ne to <coughs> an gane ko to in sun ka yi ƙaryan halin raba riba ma'aikaci ce ba sai an yi lissani ba ni na yi lissani akwai riba akwai riba kaza ba kaza a riba ita to a raba ina son a bani nawa don ina da bukata ko kuma ina son an ba shi miliyan guda yana kasuwanci sai ya ce ai an samu riba dubu ɗari sai an karaba an ka shi. to yanzu in ya tafi wani kasuwanci ya ta ya dawo to in ya samu riba a raba in kuma faduwa ta tana kusa mai dukiya amma in ba a raba riba ba kamin a raba riba ya an kai kasuwanci na wata daya an ka samu riba an ka yi wani wata an ka faɗi to tun da ba wa da rawa ba wannan riba sai ta mai ma wannan faɗuwa haka nan ya an ka ci gaba ana faɗuwa ana samun riba to kayan araba to za a tabbatar da an yi satalin ɗin wannan faɗuwar da an kai in ma babu ƙarin riba sai a ce to an lisa babu riba don haka kowa siya amma ya riga an raba in an ka riga an ka raba riba to da baya haɗawa ta zo ba a ce a ɗauko ribar da ta wuce a ramka wannan haɗuwa an riga an ja layi don haka kun ga eh, sauran a tai alisa a hidda riba mai aiki ta ka taimako shi wanda yake aiki da doke shi ta ka taimaka tunda shi bai hasara amma ya an ka daɗe ba lisa ba to wannan abin zai taimaka mu shi mai dukiya daga hasara an yi wata hasara sai an ka samu wata riba sai a je a toshe wannan gama to wannan shine ake cema alƙirabu ko kuma almudarabatu to sai almusakatu shi ba kasuwanci ba bane fadiguna domin masu noman dabino masu gonakin dabino da ilabi su suke wannan mu'amala yana da gona da itacen dabino ciki sai ya ɗauko leba wanda zai yi aiki ya shayar da itacen da binon nan ruwa ya yi gyare-gyaren da ya kamata a yi cikin gona ɗan ƙaramin aiki to shi ko ya ce ya an cin kayan gona ga abin da za a shi misali ana yi cewa ɗaya busa goma za a bashi na ya'ya itacen gona ko ɗaya busa biyar ko ɗaya busa hudu ko sulusi ɗaya busa uku duk wanda dai an kai ƙa'ida haka za a yi wannan shi ake cewa cin almusakatu jingabban ruwa ja'izatun halatta fil usuli ga wato itatuwa asalin itatuwa alama tarada ya alaihi min al ajza'i busa ga abinda sun kai yarjejeniya akan shi na yanki na wannan kayan gona kamar idan ambata ɗaya kusa goma ɗaya bisa biyar ɗaya bisa hudu shi ne abinda sun kai yarjejeniya a can. an rubuta agreement wal amalu kulluhu alal musaka wato aiki gaba dai duk aikin da za a yi cikin gonan nan yana busa ga shi mai aiki shi ne musaka saboda shi yanzu ban ruwa mai gona ya ɗauke hannu ne shi zai yi komi wala yushtaradu alaihi amalan gaira amalin musakati ba a ta min wannan ma'aikacin ɗan kwadugo ba a ta mai wani aiki wanda baban ruwa ba wala amala shay'in yushihu ko ba a ɗora mai wani aiki wanda zai ƙirƙira ilha'ida a cikin gona illa ma labara lahu sai aikin da bai da girma bai da girman sha'ani wato in aiki bai ta kara ya karya ba ana ta to da kaza da kaza duk kai za ka yi da kaza da kaza duk kai za ka yi amma ya aikin yana da girma mai gona shi kan ya abi ne shi dai ruwa zai ba su ruwa zai ba su to ban ruwan da wuri kuma an san wanda aka yi ne ko da guga aka yi daula ko ka tausa ko daula eh hmm. duk ɗan hakin da ya ciro ya hito cikin bai duka ka cire to kaga ai ciwon wanga ban shinka yana da bambanci da wancan usulu ne na itatuwa oh kuma tsirona za a reno tsirona za a reno don haka bai shiga wancan layin na ban ba wanga dai sai a sama da za a yi jara da shi ana yi ta ina son ni zan baka fetur ka kula min da gonan nan kana ba da ruwa kana cire haki ya kai ga shinkawa to kaza zan baka cikin shinkawa zan ba ka kaza an gane ko ko kuma ya ɗaukai laibara ya ce to ka hoke min kullum zan ba ka kaza ka yi min aikin don ruwa kuma ka kula min da cire haki kullum zan ba ka kaza Mm. Hmm. Um, za an yi bayanin yadda ake in tarayya ta za a yi ta noma eh, an haɗu wadda ya kamata a yi in sashina za a yi cikin aiki ina a to ka to mu yi aikin rani mu yi aiki tare yan aiki na za ku yi tare akwai ka'idodin da an sa an ce in mutane za su yi noma tare na ganin hina nan gaba ko mun wuce shi an wuce shi cewa su yi tare a wajen iri sannan yana yiwa in gona na da tsada in kudin gona suna daidai da aiki guda ya ba da gona guda ya ba da aiki ya aiki ko kuma iri su yi tarayya sannan gona su yi sufuri ko kuma in mutum guda adda guda ya biya shi rabin kuɗi na kimanta abinda za a abin nan za a ɗauke ta kamar a cikin kila gonan na ana ɗaukar ta dubu hamsin na shekara to ko dai su ɗauka in ba ta su ta ba in ta mutum guda ta kuma sai mutum guda ya mai sa mai dubu ishirin da biyar sannan aiki yana tsakanin su yi aiki tare kaga aikin da za a yi na dashe da gyaran bedi da sauransu duk su yi tare amma a ce wani da gona wani da aiki an ce ba a yadda da wannan ba don babu wanda za a yi kudin gonan nan su yi kima aikin nan da za a yi daga dasa shinkafa har zuwa a girbe ka, za ka wanda an ka ce shi aiki wannan shi ko shi da gona an kwari wannan mai aiki wani a'a ai in mai gona shi yasa kuɗi ne ba har yanzu ha wannan lebara ne na ba ɗan tarayya na cikin aiki amma in tarayya ne to ga ka'ida da za a yi in lebarci zai ɗauke shi kuma ga ka'ida da za a yi wanda aka doka lebara in ko dai a biya shi kuɗin yini yini ko kuma ya yadda cewa aikin nan da aka yi sai an kai ka a bari sai an kai karshe zai yi hankuri sai an kai karshe abin da an ka samu ga kaza za a bashi amma a faɗi abin da za a bashi misali a ce za a bashi rabin abin da an ka samu ko kuma za a bashi ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa hudu fata. to a yi wannan ka'idar don harko a sallai to ai yana ciki in an ka ba shi ɗari biyar kullum ai ya shiga cikin ladatai to ko dai ka hudu kuɗin da za ka ba shi ko kuma ka hada mai abin da za ka ba shi an kai ƙarshe don ba a son a yi aiki cikin duhu hmm. nawa dubu guda hmm. hmm. ya yi wancan insani na shi ya yi ya aiki naira dubu dubu kullum shi ajin gatai saboda haka wato ya an kai ga shinkawa wannan insani ya za a yi mai haƙƙul aini na saboda ya gani an alheri an samu alheri ina za a yi <laughs> to to muna jin musaka tuko wannan muna karanta na dan ilimi amma ba bai shahe mu ba babu da asalin itace ina ina wa'adda gonar da binu armu ko gonar inabi ko zaituni ko rumani a usulu an kace usulu gindunan itace ake ne shi wanga wanga ba musakatu na ba ijara ta kawai wanda ka ɗauka shi ma yaran shinkawa yana ba ta ruwa ko yana cire mata haki wannan bai shiga cikin musaƙa to to shi ko ƙananan itace a zanka masu ruwa na har girma ko wannan ba musaƙa ba ne don musaƙa ta dama ya tsaya akan itacen dabino manya-manya wanda ke yin ɗaya wato ga shekara a yi aikin su a kula da su har zuwa kaka in lokacin za a girbe su sai ga abin da za a ba mu cikin ɗayan da biyu ko ya'yan da biyu ne ko ya'yan da su? Hmm. To, ai ka san mangoro ba a ba shi ruwa, su ce mangoro ba a ba su ruwa. Duk wanda adda mangoro galbi zama ne kawai cikin yankin nan nawa hin nan nawa da maya isai hmm. ya uku amma na zamani na ko ta hmm. to a takaice dai kaga yanzu ba musan wani mai gonan mangoro wanda ga wannan mu'amala ya ce bari in ɗauko mai kula min da mangoron ga eh, daga farkon lokaci kayan ya fara hure haye hure hashi ɗaya yana kula mai da shi mai tsammanin akwai waɗanda ga hakan in ha'ayi in ha'ayi to idan mai mangoron nan mai galbin mangoron nan ya ce to ka kula min da shi zan ka ba shi ruwa ka zan kai mai kaza sai a sahi da dabino sai a ce to in aka kai ga 'ya'yan mangoron nan za a ba shi kaza saboda wahalar da ya yi kuma ya yadda a ba shi kaza saboda wahalar da ya yi eh? ba ai shi ne eh, mai ko dai aka sa amma dai ba mai ban ruwa ba ma rabu na san kuna da galibi ko kun taɓa ba da to gaba kuma malam ya ce eh, wala amala in ba a shatsanta mai aikata wani abu yunshi uhu wanda zai kirkira da a cikin gona illa ma la da lahu sai abinda bai da girman sha'ani min shaddi hazira kamar ɗaure danga wato dandanni wa islahi basira ko kuma gyara wato matattarar ruwa zafira ya mujtama'ul ma shine inda ruwa ke taruwa min min gaira an yi sha'a bina ba tare da ya farar da gina wannan matattarar ruwan ba in gane ko eh, kamar ga inda rijiya take to ga wadan wuri inda an kai dan rame inda an kwaso ruwa da cikin rijiya na aka zubawa su bi su bi zuwa inda idacen da binu to gyara wannan wurin babu komi a ce dan tone shi ya yashe shi wannan ba matsala ba wa tazkiru alal amili wato barbarar itace eh, busa ga mai aiki yake an gane ko tunda akwai akwai dabino namiji akwai dabino mace kuma yana ana son ya musu aure ko yana son ya musu ana son yi musu aure al'ada ce ta laraba manoman dabino suna yin haka nan to shi mai aikin na ruwa shi zai ɗauki nauyin wannan aiki an gane ko duk yana cikin aiki ne na ban ruwa a gaba sai ya ce watan ketu ke shajari haka nan tsabtace gindunan itace wa islahi maskadil ma'i sannan da gyara mafaɗar ruwa minal garbi daga guga watan ketul aini da ya yashe wato ita rijiyar ya san rijiya bishi zai yi wa shi zalika da makamantan wannan ja'izon halas ne an yi shtarada a sharɗanta shi alal amili akan shi lebara mai aiki cikin wato gonar dabino ko inabi malam ya ci gaba da cewa wala ta tajuzul musaqatu ala ikhraj ma fil ha'id min ad bai halatta a kulla wannan mu'amala ta musaqatu ala ikhraj ma fil ha'id akan fitar da abin da a cikin dabbobi cikin gona minar dawabi na dabbobi wato a ya akwai dabbobin da ake amfani da su na aiki to ba a cewa a fitar da su ya zan shi wannan mai aikin ya zan sai ya samo wasu wanda za su yi mai aiki ba ma mata min ha in ma akwai dabbobin da ake aiki da su cikin gona na aikin ban ruwan nan to duk dabban da ta mutu fa ala rabbihi khalaquhu to mai dabban mai gonan nan wajibi ne ya mai da wata ya kawo su an gane ko shi aikin mai gonan ne su kawo wasu dabbobi madadin waɗanda sun ka mutu don a ci gaba da amfani da su aikin da ake cikin gona wa nafaqatu dawabi sannan ciyar da dabbobi wal ujara wato da su wanda za su kama mai aiki shi mai laibarci to alal amini to gusa ga mai aikin su ashe shi ma sai ya sa jari ne ko domin sai ya ce da dabbobin da yake aiki da su dabbobi na mai gona na amma shi zai cishe su sannan in ya samu wasu laibarori yan kwadi goma su kama mai aiki shi zai biya su shi zai ciyar da su wa alaihi zari'atul bayadul kuma shi Amini mai aiki cikin gona shi adda nauyin wato ya shuka wato farar ƙasa wato ya ce bayat inda babu itace kamar ɗan yan hila da akwai babu itace to yana iya ya dasa musu wasu itace wannan babu komi wala ba sa an yulga zalika lil Amini? wa huwa hallu. wala ba su babu lahi an yulga zalika a jefar da wannan lil'amili ga ma'aikaci ho a halluhu to kuma shi ya sai tantanta da wannan aiki wa in kana wa in kana al-bayadu kaseeran in filin da ake son a dasa ma itace ko a shuke shi yana da yawa lam yajus to ba ya halatta an ya dafa ya shiga alamu saqatil nakali a cikin jingabban ruwan dabino illa an ya kuna kadar sulusi min aljami'i fa aqalla sai ya zan hilin da za a kasa itacen da hilin da bai da itace hilin bai wuce sulusi ba ko kasa ga haka wannan ya ansa yin ciki babu komi sai a ce to ya dasa mishi itace an gane ko to kaga wannan in ya dasa itacen da bino mai gona na yawa aiki ko don wannan da an ka dasa bai cin moriyarsu cikin wannan shekara amma dai kuma tun da duk cikin aikin gonan ne kuma ya yadda ai mai sharɗin ya yi wannan aikin kuma ya yadda su fi kenan no ciwon gara mai aiki hmm. kuma shi na samun irin da suka kukun da da samun a to galima ai cikin gona ana samun iraruwa tunda akwai gurtsunan dabino in kuma babu shi mai gona aiki zai kawo saboda waɗannan ayyukan shi na aka wasu shi wannan mai aikin aikin ɗaya na zai shi ne dan ya daddasa da an kace in shi mai aiki ya ce to masu ma'aikata domin kila gyare-gyaren da an kace ya yanayi. wanda shahibar roba. An kace kuma shi zai zo. A shi zai cishe su. shi zai nafaka wato shi zai tsokan nauyin dabbobin da yake amfani da su yake aiki da su a ba sai ya ciro musu ciyawa ba sai ya samu su ciyawa da za su shi mai aiki shi zai da dabbobi shi zai ciyar da dabbobi wanda ya sa aiki ba shi zai aiki ba a'a mai aiki mai mai aiki lebara shi zai ciyar da dabbobi kamar yanzu akwai shanun galma ko kuma kan ban ruwa ko rakumin ban ruwa wanda shi ga taimaka a kila ruwan suna da zuri da ruwa aka dari da wata dabba aka jawowa amma galiban kasan rijiyoyin hadama eh, yan gugan dayan dayan dayan da ba su da zuri kwarai ba zuri gare su ba amma dai ala halin yana yawa kuma nori a samu inda adda zuri to amma in har kama na an kace ba dole na ba zan ko ina haka za a yi in hatta ta kama sai ya amfani da dabbobi wajen aikin sai aka ce to shi mai aikin shi zai ce da dabbobi in kuma ta kama aikin nan ya wuce ƙarfi ne sai ya nemi taimakon wasu laibarori sun kama mai to ha cikin aiki ne na shi aka kama ma aiki ba don haka shi biya laibarori an gane ko an sai zuwa mai gonar a cikin wannan shekarar shi aiki abinda kawai aka jira dabino ya yi ɗaya a taɗi in ina na ya kai kaka a taɗi sai an kaɗe mai abu ya shi an sai sa mai aiki gaba ɗai kuma ya sai to ai ashe sharika tarayya wajen aikin noma ga ta nan ba kai gare ta ba shi yanzu za mu yi magana kan tarayya wajen aikin noma haɗin ƙarfi a yi noma ya aka yi ga shari'a akwai lokaci ko? <coughs> eh? Hmm. Eh, da talatin na aka aka yin kira sai da arba'in sai a kadda sallah eh? so za mu tashi wa sharkatu fi zar'i ja'izatun na kanat a tumin minhuma jami'an wa bainahuma wa idza kanat al ardu li ahadihima wal amalu al akhir aw al amalu baynahuma wa wa katara al arda aw kana baynahuma amma in kana al badru min inda ahadihima wa inda al akhir al ardu wal amalu alayhi aw alayhima wa ribu baynahuma lam yajid da haka dai akwai ka'ida sosai wajen noma in za ku yi noma kai da wani ya zan kun yi wannan mu'amala musu shari'a akwai dokoki wa'anda za a yi idan mun Allah ya nuna mana sa'ati mai zuwa lokaci na gaba za mu karanta da ikon Allah alhamdulillah sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum assalam Eh. Hmm. Mm. mm. mm. to aikin da kaka mai na gadina ba biyan kai kai kyauta kaka mai to kuma ka yadda kai mai kyauta shi ke nan babu laifi ya baka dama ka yi ka sa shinkawa a wurin kuma shi ko bai bukata ka ba shi komi sai dai in ga dama to matukar dai busa yarjejeniya ka sani ka sani ya sani babu komi hmm. kaga ya yi amfani da aikinka ka zuwa jikinka wajen kula da gaji na sai kai ku kai amfani da gona sai wajen abin ga wajen shuka shinka. Allah ya sa tana buhu ɗari da to ya yi Waya an samu ya yi eh? akwai shinkafa sai dai galiban su irin ƙasan makka da madina su ba su da shinkafa gaskiya ba su da Eh. amma da ya ce fil usuli kaga bai kayyade da binu inabi zaituni rumani da sauran wa'annan ya itace waɗanda bai kayyade ba amma da ya ce usuli na itace jindunan itace shinkafa ba ta shiga cikin usuli ba ta da tushe wanda za a ce ma usuli da larabci in ka ji an ce usul ana nuhin tushe na itaciya tushe mai saiwa ya ke ta wasu su kuma zarkuna zarkuna su abinda yana za a ajiye su bangaren mu'amala ta noma ijara sai a ajiye su bangaren ijara amma ba musaka su ba

Allah inda ku an maka lasfika a ji tambayin ga ga bakinka <laughs> to shi fiƙihu tacewa ne ga nusus na alkur'ani da kuma na hadis wanda ainihi kamin a tato waɗannan hukunce-hukuncen sai da an kai jan aiki aka aza wasu ƙa'idodi na usulu na ishtihadi sannan aka ce wannan nassi ana fahimta kaza gare misali ya ce ana fahimta wajabcin sallah daga wa'aƙi musu salata aqimus salata an fahimci wajibin zakka daga atu zakka to yanzu shi malamin fiqh ba sai ya zo ya ka aya ce qala Allah ta'ala aqimus salata wa atu zakka kawai sai ya ce az-zakatu wajibatu as-salatu as-salatu mafruda wajibatu amma ina an ka fahimci wannan daga aya ko daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi fi fiqhu wato fahimtar malamai ne abinda sun ka fahimta tsantsa daga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malaman wanda sun ka isa su sari daji gane ko wanda sun ka isa su sari daji saboda sun san luga sun san ka'idodin alkur'ani da hadisi qira'atu riwayoyin hadisi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba na ka'idodi na balaga yadda in umarni na umarni na tashi daga wajauci ya koma ga mustahabbanci ko ya koma ga ibaha an gane ko kun san da ce ake yi ka'ida ce ake yi al'amuru ya kasa dil wuzu shi umarni inda ya hito min al'ala ila al'adana in daga na sama zuwa na ƙasa na to abinda asali ne shi nuna wajabci za ka ce kuma amma wasu ƙara'iru wasu alamomi da za a iya samu suna iya nuna umarnin ba wajabci ba ne a a mustahabbanci ne ko ma ibaha ne to kaga sai wanda ya shirya ya samu ala zai iya gano wannan wato yana da ala yana da kayan aiki misali yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma alhazai bai za halaltun bai za halaltun fasadu in kun kwanta harin, kun kare haji to fasadu ku yi farauta da lokacin da ana cikin ihram haramun ne ayi farauta haramun ne ga alhaji ko mai umra yayi farauta to sai aka ce fa za halaltun fasadu to yanzu wannan umarnin mi an matsayi ne wajibi na yasa ya zama ba mu ba Allah ya bada umarni ba Allah zai bada umarni a ce in ka ga dama sai kuma in ba ga dama ba ka bai eh tambaya ku nake <laughs> kaga in ka ce a'a umarnin nan yana nan bisa ga asali ne na wajabci to duk wani alhaji in ya ce wajen aikin haji shi ko dole sai ya zan dan harauta ya ce ya kama dabbobin daji kaga wata wahala ta samu idan wanda ba maharauci ba an ga ce sai ya tayar harauta aiki ya sami aka ce kai ibaha na wanda dan harauta yana da dama yanzu ya ce don haka ibaha ne to kun ga wannan shine fikihu hadisi kuma riwaya a faɗi riwaya riwaya ta inganta kuma ga sakon da a cikin hadisi kana magana cewa in aka kawo eh, maganganun malamai saboda karatun da muke yi imamu tirmizi ya gama da fikihu ciki suna iya kawo ra'ayoyin masabobi guda hudu yana iya kawo ra'ayoyin masabobi guda hudu to an ka ta wajen karatu an ce ga masaba wane ga masaba wane sai aka ce masaba imam malik ya ce kaza to mi za a kara kuma sai an ce mutum ga ma bihil fatawa ai shi ya san ga abin da an masaba ce ga abin da an masaba ce tunda an ce ga masaba imam na malik to ashe kaga tun da mu malikawa ne to shi an mazhabin <laughs> mu a matsayinmu na malikawa kuma ga shi an haɗi mazhabin mu ta malikiya kuma wani sai an ƙara wani abu <laughs> <laughs> eh assalamu alaikum wa